Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu a halin waɗannan majami'o'i masu tarin albarka barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Karamin almajirin kuma Malam Nura daga nan University a mana afuwa jiya ban fito mun ba da sirri na barka da juma'a ba lalle mun dan shiga ayyuka. A yi mana afuwa insha Allah yau kuma za mu warware sirri babba mai ƙarfi na ban mamaki insha Allah wanda za a ji daɗinsa kuma. sirri ne ainihin wato fannin dafa'i ibidali zai warware maka dukkanin wani sihiri da yake jikinka sannan zai zama ma dafa'i yadda ko mutum ya yi maka wani sharri ba zai kama ka ba kuma yana jalabi sosai yadda mutum zai samu kasuwarsa sosai sosai kuma yana yin fannin mallaka tsakanin mata da miji insha Allahu ko saurayi da budurwa za mai bayani a takaice to insha Allah shi kama wannan da kuka ga wannan bishiya shuwaka kenan ga hawainiya kuma an samu biyu kenan sannan ga sabulin salo ga shi nan a ƙasa sannan ga shi nan a cikin kwalabe an haɗa shi kenan kamar yadda ake haɗa wannan magani domin muna da su insha Allah saboda haka yadda wannan abu ake za ku samu hawainiya ya ƙarau sai a daka ta ta yi gari sai a samo tsimman kan bola sai a kona shi sai a tattar tokarsa sai a samo wannan shuwakar ganyen ta nan za a samo ƙwaya casa'in da tara e eh, ba casa'in da tara a shanya su bushe su ma daka su zama gari sai a haɗe su a cakuɗa su gaba ɗaya in aka cakuɗa su a waje ɗaya su uku nan sai a samo sabulun salo kamar na ɗari uku haka sai a zo sai a haɗa da wannan sabulun salo sai a gauraya sai ya zama maka sabulun wankanka to insha Allah wannan in dai fannin wai dafa'i ne kake nema maganin makiya da duk wani shari to Allah da karga ka samu shi ne ake kira sabulun dafa'i da jalibi yan uwa a daure a yi wannan aiki za a ji daɗi kuma za a yi godiya ga Allah wacce take so ta mallaki mijinta idan ta zo ta za ta yi wanka da wannan sabulu sai tana za ta ambaci sunansa zan lakuto shi za ta ambaci sunansa sau uku insha sai ta fara yin wanka da wannan sabulu da niyyar mallakar su don Allah da ta zo kusa da mijinta da zaran ya ji kanshin wannan sabulu don Allah da mallaka ta fara aiki tsakanin saurayi da budurwa ana yi wannan ana yin harkoki sosai da shi duk sanda zaka tafi wurin kasuwancinka ka lakuci wannan sabulu ka yi wanka da shi da niyyar in ka ji Allah buɗa ma kasuwancinka in Allah da za ka buɗe a kasuwarka wannan sabulu yana da amfani sosai wanda ba mu kawo bayanin zama baki ɗaya ba saboda lokaci to dai wannan sabulu dai gashi nan kamar aka yi sai a yi ƙoƙari a haɗa shi insha Allah karamu almajirin kuma Malam Nura daga Nabi State don neman ƙarin bayani ko mai buƙatar a yi masa wani bincike ko wani aiki ko wani abin da ya shafi haka ko samun shi haɗaɗɗen wannan sabulu ɗin da sauransu zai iya tuntuɓar mu a 08035541722 karamin almajirin kuma Malam Nura daga Nabi State nake muku barka da wannan lokaci a huta lafiya wannan aiki da muka bada mai girma hadayarsa mutum ya yi wa annabi salati da ahalu baitinsa allah kara mana san shugaban halitta da ahalu baitinsa wannan shine hadayar wannan aiki a yi mana addu'a ta alkhairi shine hadayar wannan aiki ala samu dace ma alaikum